Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da 41 kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum yanzu Mariya Sarfil Hashin Gumelle daga birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garba ya kama mana shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu gobe lahadi shugaban amurka donald trump zai tashi zuwa helsinki domin ganawa da takwaran aikinsa na kasar rasha vladimir putin bayan ya kashe gwiwar abokan ƙawancen amurka da suka hada da birtaniya a taron kungiyar tsaro ta nato da aka gudana a brussels Trump ya zargi kasashen Turai da fanɗarewa ya kuma bayyana cewa mai yiwuwa Amurka ta janye daga ƙungiyar tsaron ta NATO idan ba su ƙara yawan kuɗaɗen da suke kashewa a kan harkokin tsaro ba cikin gaggawa. wadansu jami'an ƙasashen Turai sun ce yanzu nahiyar na buƙatar sake lale game da ayyukan tsaronsu ba tare da ƙungiyar tsaro ta NATO ba. jami'an kasashen turan sun ce suna fama da yunkurinsu na mu'amala da trump sun kuma bayyana fargaban ta da jijiyar wuya shekara mai zuwa idan kamar yadda ake kyautata zaton za ta faru ba dukan kasashen turai da ke cikin kungiyar suka ƙara kuɗin da ake kashewa a kan ayyukan tsaro a ƙarshen shekara ta 2018 ba da aƙalla kashi biyu cikin ɗari na ƙarfin tattalin arzikinsu a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya bayyana jiya juma'a cewa zai tambayi takwaransa na ƙasar rasha kai tsaye game da batun katsa landan a zaben shekara ta 2016 da ake zargin rasha da aikatawa wanda ya sa gwamnatin tarayyar amurka gudanar da bincike da trump ya ce bita da kulli ne trump ya ce bai yi tsammani za a samu wata matsala ba lokacin da zai tunkari putin da batun ya kuma yi harsashen cewa putin zai musunta zargin 'yan kwanaki kafin wannan ganawar kwamitin bincike da robert mueller ke jagoranta ya tuhumi waɗansu 'yan ƙasar rasha guda goma sha biyu da laifin yi wa na'urar kwamfuta ta jam'iyyar democrat kutse akalla mutane shida aka kashe da suka hada da maharan a waɗansu tagwayen hare-hare da aka kai yau asabar kusa da fada shugaban ƙasar samaliya da ke magadishu bisa ga cewar shaidu shaidu sun ce wata mota da ke dankare da nakiya ta zo a guje ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa kusa da wurin da ake shakatawa da ake kira Peace Garden. Daga nan aka yi musayar wuta tsakanin 'yan bindigar da jami'an tsaro. Rahotannin farko na nuni da cewa mutane shida da suka hada da sojan gwamnati da kuma mahara biyar aka kashe a wannan hari. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Eritrea ya isa Habasha a wani mataki na kawo ƙarshen jan daga da aka yi da sojoji na tsawon shekaru 20 tsakanin ƙasashen. Esiyak Afwerki zai yi kwana uku a ƙasa Habasha inda zai buɗe ofishin jakadancin ƙasa Eritrea a Addis Ababa ranar Litinin ya kuma ziyarci waɗansu masana'antu. Makon jiya, Firaministan ƙasar Habasha Abiy Ahmed ya kai irin wannan ziyara a babban birnin ƙasar Eritrea inda shugabannin biyu suka sa hannu a yarjejeniyar buɗe ofishin jakadancin. da bunƙasa tashoshin sufurin jiragen ruwa da kuma sake ci gaba da zirga-zirgar jiragen sama an kuma sake buɗe hanyar sadarwar waya tarho tsakanin ƙasashen cikin wannan makon karan farko cikin shekaru 20 daga ƙarshe sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike papeo ya ce cikin mutunci ya sake jaddada matsayin amurka kan tsaron kan iyaka a duk ganawarsa da shugabannin kasar mexico yayin ziyarar da suka kai birnin mexico inda suka gana da shugaban kasar mai ci da kuma shugaba mai jiran gado jaman kasar mexico sun buƙaci takwarorinsu na amurka su sada iyayen bakin haure da 'ya'yansu da aka raba lokacin da suke ƙetare kan iyaka ta barauniya hanya pompeo ya bayyana bayan tattaunawar cewa Amurka ta ƙudiri aniyar ganin an sami ci gaba da zai tabbatar da tsaro a ɓangarorin kan iyakokin ƙasashen biyu. Ɗaya daga cikin alkawarin yakin neman zaɓe da shugaban Amurka Donald Trump ya yi shine gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico domin daƙile kwararar bakin haure. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. To masu raro yanzu mu koma gefen baiwa Jummai Alfili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Kamar yadda na yi alkawari a makon jiya, yau za mu ci gaba da jin ra'ayin mazauna yankin Lagos a kan yadda su kuma suke ganin za a samu zaman lafiya. Kamar yadda wakilin sashen Hausa a Lagos ɗin, baban gida Jibrin ya samu mana. Assalamu alaikum. sunana Ismail Abdulyakin. A ina gani yadda za a samu zaman lafiya a Najeriya shine shi shugaban kasa ya tabbatar da cewa kowane bangare an yi adalci da wato samo ma musamman matasa wanda su ne kashin bayan a wayannan gwamnati tunda matasa su suke su suke voting wato su suke jefa kuri'a kuma akasarin matsalan da ake samu su ne matasa su ne musabbabin wannan rikici-rikicin da ake samu a bangaren Najeriya tunda su ne masu jini a jiki kuma duk abin da yake kawo wannan abin shine rashin adalci rashin aikin yi in aka tabbatar da cewa su matasa suna da aikin yi ba wanda zai doka makami a cikin su ce zai yi rikici ko kashe-kashe ko an kira mutum ba zai je ba so musamman abin da zai iya kawo zaman lafiya a kasar najeriya namu shine a tabbatar da adalci ko matasa a tabbatar da cewa suna da abun yi saboda rashin abun yi shi zai iya kawo tashin hankali da kashe-kashe ire irin wayannan abubuwan aka na kenan assalamu alaikum sunana umar danja na hadeja ƙasa za ta gyaru ba abin da zai hana ƙasa ta gyaru amma dole sai da mutanen gwamnati da malamai da 'yan kasuwa da kowa kowa ya yarda cewar a yadda a gyara ƙasa saboda maganar dole ne dama addu'a daman ta riga ta zama dole saboda an samu matsalar da aka samu shine an samu rashin gaskiya daga gwamnati daga su kansu mutanen da ake mulka da ita kanta gwamnatin kowa yana yaudara kowa saboda haka ya zama dole a haɗa kai tukunna a yi addu'o'i a haɗa kan kowa manyan ƙasa gaba ɗaya a haɗa kowa a haɗa malaman addini na kowane fanni a haɗu a yi magana da su a tsayar magana a kan ta yadda za a yi su yadda su haɗa kai a yi maganin wannan wato rashin zaman lafiya na ƙasa. sunana umar lawal atana tambayar da kake yi min da cewa menene ke tabbatar da zaman lafiya ko yake ka zaman lafiya to yin adalci shi ke kawo zaman lafiya yayin da wani abu ya kamata a ajiye shi inda ya kamata a ajiye shi kuma a lokacin da ya kamata a ajiye shi to insha Allah idan aka tabbatar da haka to insha Allah za a samu zaman lafiya wato abin da ya kamata wannan na wane ne wannan na wancan ne wannan na wayannan ne kowanne aka bashi hakkinsa to insha Allah shine zai kawo zaman lafiya kuma zaman lafiya mai ɗorewa ma insha Allah abin da zan iya fassara wannan abin da yake ya kawo zaman lafiya kenan wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa sunana abubakar isa yadda za a yi a samu zaman lafiya a najeriya gaskiya na farko sai a rika kyautata wa matasa saboda matasa ba ta yiwuwa su ta zama ba aikin yi ko da yaushe ba su da aikin yi za su je su ta sace sace suna shaye shaye da sauransu to amma in ana kyautata musu ba za su yi wannan ba ba za su yi wannan sace sace da shaye shaye da sauransu ba idan an kyautata musu kenan idan kuma aka same su aka ba su aikin yi wannan ma na ɗaya daga cikin zaman lafiya na ɗaya gwamnati ba sai ta ɗauki aiki ta ba matashi ba an ce dole yana aikin gwamnati ko wani abin nan already in ta yi kamfaninnika da sauransu kaga wannan ma dole za a ɗauki matasa a ba su aikin yi kenan da sauransu ba dole sai gwamnati ta ɗauki an ɗauke ka cikin aikin gwamnati an sanya ka ba sannan zaka abin banga. saboda ai gashi nan tun yanzu da aka ce zaɓe sauran wata uku sannan a fara banga siyasa da sauransu kenan kaga tun yanzu abin ya dan yi lafa haka da sauransu to amma kamar ita gwamnati ya kamata ta ƙara jajircewa wajen gina wa mutane kamfaninnika da sauransu inda matasan za su ƙara samun aikin yi su watsar da maganar siyasan nan sunana aliyu dan marabu to samun zaman lahiya kamar da wancan abokan nima nake goyon ba a yi kamfanoni haka kamar arewa kenan ya kamata a babban ga siyasa saboda a yi kamfanoni za a samu aikin yi kuma aka samu aikin ka gaba maganar banga siyasa saboda banga siyasa ne take kawo ana shaye-shaye da sauransu za ga kuma na askin banza kamar sauransu rashin aikin yi dike kawo ka amma aka yi kamfanoni manyan manari suka yi kamfanoni to za a samu saukin wannan bangar siyasa abu da ke ba da shawara kenan to kamar fadace fadace nan da ake yi a zazukan najeriya sassa daban-daban fa to wannan rishin aikin ke kawo wannan abin saboda haka kuma wannan da ake cewa kamar filani wajen tashe tashe hankala ba filani bane ba irin yaren da babu akwai filani akwai yare saboda mu muna gab da kusa da wurin dajin muna ganin su duk ba irin yaren da babu saboda haka ya kamata a ce maka duk a samu irin wannan aka samu wannan kamfanonin arewa kamar arewa to za a su za a ba wannan wannan fadace fadace sunana Usaini Salisu eh gaskiya shawara ta abu na farko dai ya zama shugabanni sun yi adalci saboda da dama mutane suna yi wasu abubuwa na rishin dacewa bisa lishin adalcin shugabanni saboda wani yana da tunani yana da ilimi ya yi karatu ya yi komi amma aiki ya gagare yana nan zaune so suke wasu su rika amfani da shi a matsayin dan banga siyasa wani koma bai yi karatun ba ko baya da halin karatun saboda tsadar rayuwa da kan shi karatun ba kyauta ake yin shi ba shi yasa nake ganin rishin adalci shine ya kawo rishin zaman lahiya da rishin tsaro a najeriya amma in za a sa adalci cikin abin to insha allahu dukkan wasu abubuwa za su baru kuma za a daina sun allah yadda kana ga irin fadace-fadace nan da ake a sassa daban-daban na najeriya musamman matasa duk wannan zai kawo karshe da aka yi adalcin kwarai mako musamman aka diba waɗanda suka karatu cikin su a ba su aikin yi waɗanda ba su karatu ba a sa su a kan hanyar da za su yin karatu ko kuma sana'u na hannu a koyar da su su ci gaba da yin sana'u don ya fi a ce an kyale su a suna sunana malam muntari idris hakikanin gaskiya samun zaman lahiya cikin ƙasa shine babban abin da ya kamata mutane su ba da gaba kan shi musamman ga gwamnati sai in ga cewa rashin zaman lahiya a cikin ƙasar nan wasu abubuwa ne wanda suka danganci abubuwa zuwa uku na ɗaya rashin abin yi ga matasa ko da yaushe su zaune suke haka nan ba aikin yi sai faɗace faɗace wani jira ma yake a taɓa shi ya taso abu na biyu rashin sana'a yi ga matasa sana'a kuma kuma sai da jari ake yin ta to wasu kuma rashin jarin ko wannan shaye-shaye dai da ake ta fama da su yanzu duk rashin abin yin ne wani ma abin da zai ci a rana sai ya gagare amma in ya sha wannan abin zai ɗauki hankalin shi ma ba zai nemi abincin da zai ci ba to sai in ga cewa gwamnati ya kamata ta sa ido kan wannan irin matsaloli da ake fuskanta a cikin ƙasar nan gwamnati ta daure in ma ma'aikata za ta ɗoka wa'anda za su rika kula da wannan rashin zaman lahiyar da ake su kare mutane kan irin tashe-tashen hankulan da ake ayyano a kansu to ya kamata ta tashi tsaye kan ta san hanyoyin da za ta ta magance wannan matsala musamman akwai matasa da dama wa'anda sun yi karatu ga su zaune ba sana'a ba aikin ya masu ɗan kokari ne za ka samu ma suna dan bin wasu hanyoyin da za su tsira da mutuncinsu waɗanda suka san kansu wasu kuma ta dalilin rashin abin yin da ba su da shi sai su koma cikin 'yan bangar siyasa su ne yau a tura su wajen wancan gobe a tura su wajen wancan haka dai abubuwan da yake ta tahiya dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai ku yarda da yan uwa banda kushi ko zagin wani Sifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Ku daina bakin cikin juna Allah ke magani. Ku bar jin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya. Masallaci ka kalau yau Masu raro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa baban gidan Jabarar Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. Allah ya sa mu gane a huta lafiya. wanda ba sa sun Najeriya. gai da jimai to shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe kenan aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku Yalikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. zaben jihar ikiti ya jawo ɓace rai inda sakataren pdp sanata tsauri ya ce cin zarafin gwamna fayoshe barazana ne ga demokuraɗiyya gwamna mai ci 'yan sanda sun kai ga jikin shi sun duke shi anya zaben nan da ake so a 2019 zai yiwu da irin wannan tsarin 'yan sanda sun ce san ba su taɓa lafiyar fayoshe ba yayin da jam'iyyu 39 na adawa suka kudirika da apc a 2019 mataimakin shugaban apc na arewa maso gabas mustapha salihu ya ce kurari ne kawai mutane ne waɗanda ta kare musu suna suna neman mafita ne don haka ko takobi ka mika mu za su kama dr umar ardo da ke mara haɗakar jam'iyyun baya ya ce watsi da su yasa za su kalubalanci buhari a zaben dubu 2019 ya kawo mu mu ma mu yi mu ba da guduma mu a biya mu yaƙi ta ya za mu bi shi ai ba mu bi shi billahi lazi shugaba buhari ya kaddamar da kashin farko na sufurin jirgin ƙasa na abuja da duk aikin zai lashe dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku allah ya yi wa tsohon ɗan siyasa alhaji salih hassan rasuwa yana mai shekaru 83 nasiru da maili amurka daga abuja najeriya yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna kanar ɗangiwo Umar Murabus da shugaban ƙungiyar yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mike Amani ga kanar ɗangiwo Umar Murabus. To, ina sallama ga jama'a arewa baki ɗaya ina kuma kira ga jama'a a yau mu farka yau a ce birom suna faɗa da fulani ko fulani na faɗa da tibi ko tibi na faɗa da jiko allah ya albarkace mu da jama'a da ƙasa da dabbobi wanda ya kamata a ce inda za mu kwantar da hankalinmu wannan abin da allah ya bamu ya ishe mu mu haɓaka tattalin arziki ba ƙasa arewa kawai budin najeriya gaba ɗaya da ma west africa to amma saboda tashi tashi hankalin da ake yau mun zama abin tausayi a duniya ban ga abin da zai kawo a ce dan tv da bafulatini da ke wasa da aka sani na zama lafiya yau a ce tsakanin tv da fulani ba a zama lafiya har ma a ce wayo bafulatini ba zai iya kiwo ƙasar tibi ko kuma bafulatini ya je yana saka shanunsa cikin gonar tibi ana tashi hankali ana kashe juna ina gani ya kamata mu tsaya mu tunani yadda muka taso da krista da musulmi a arewa abu ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya muke amma yanzu an zo an samu rarrabon kawuna a ce yau kaduna krista na zaune sashe ɗaya musulmi na zaune sashe ɗaya ne kawo wannan da cuɗe muna zaman lafiya ana biyan mu mutanen kudu suna alfahari da yadda arewa suke da lafiya amma yanzu abin ya zo ya saboda haka yana kira ga mutanen arewa shugabanni da masu biya mu zauna mu yi tunani da ya faru mu gyara sannan kuma sace yara don Allah don annabi ku ji tausayin mu muna ƙara kira ga jama'a mu a yi ƙoƙari a zauna lafiya zama lafiya shi zai kawo haɓakar tattalin arzikin mu amma matsawa aka ci gaba da irin wannan tashi tashin hankula da babu yadda za a yi kasar ta ci gaba da wannan magana cewa a zauna lafiya tsakanin addinan nan guda biyu da kuma ƙabilunmu nake muku sallama yana mu duk jama'anmu na najeriya gaba ɗaya fatan alheri a daina nuna bambanci allah ya zaunar da mu lafiya shi ma mr mark amani ya ce mai magana mr mark amani president na middle progressive forum shugaba na ƙananan kabilun arewacin najeriya jama'a assalamu alaikum a gaskiyar magana wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda waɗansu dalilai kato amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a najeriya musamman kuma arewacin najeriya a gaskiyar magana ban ma kan kanmu gaskiya idan har ba za mu fito mu nemi mafita yadda kasan nan za ta zauna lafiya musamman arewacin najeriya wallahi mun bata amma ni a kullum abin da nake cewa gaskiya idan in ka zauna ka duba da kyau shin menene ya san dai shugabanci abin ma saboda shugabanci muke karkashe mutanenmu sannan kuma zamani ne irin na siyasa kuma an ce majority carry the vote idan muka shi mutane na arewacin najeriya aka zo zaɓe da ba maimakon mutanen da ake son an riga an sanni cewa muna da mutane har ma sun wuce oba sai a kasance mun riga mun karkashe su ne ke tabbatar ma siyasa ma ba hun yiwuwa ba mun kirkiro wa kanmu ga ba gaskiyar magana abinda nake cewa don Allah don Allah ina rokan a sarakunan da ne magana sakataren kan na kasa ciyaman na kan bangaren arewacin Najeriya da shi mai tangale ciyaman na sarakunan CPC arewacin Najeriya sannan sarkin musulmi a zauna mu je mu zauna mu nema kusa magana yana wannan wurin a dunkule saboda haka mu san matakin da za mu ɗauka idan muka dawo gaba abin da ke faruwa ta bangaren fulani da manoma akwai mutanen da basu ma ma ake nufi ko su fulanin ma da su manoman da ake interview da ke wadansu su abinci suke ci basu ma san yadda ake nufi ba ana magana ko labin fulani yake to maganan shanu ba haka ne da ne shekarun ba da wuce da yaran fulani sun taso daga kano hanya suka bi sak yau ba wai lokacin da muka sani a da ba kasan ma gaba ɗaya fa ta ƙare ba wanda yake da wurin da zai ce gashi ya bada daga sarakun sai gwamnoni sai sanatoci ga su dai su suka da waɗannan wuraren a matsayin nasu mu biya kanmu gaskiya kuma idan za mu iya tunawa akwai lokacin da yayin siyasar najeriya suka yi kiraye da duk inda fulla su yi daga najeriya har da na afirka dawo najeriya za ku shuka musu ciyayi za ku yi wa ne Jalla allazi wahidu. Rabbana ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Kai kuka ka yafe mana. Rabbana majid. Haka dai, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. kasar belgium ce ta zo ta uku a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a kasar rasha bayan da a yau ta doke ingila da ci biyu da nema a wasan fitar da na uku na gasar thomas mania shine ya soma zurawa belgium din kwallo tun a minti na hudu na wasan kafin daga bisani ana saura mintuna takwas a karkare wasan kuma irin hazard ya zura kwallo ta biyu wannan ne mataki mafi girma da kasar ta belgium ta taba kaiwa a tarihin gasar cin kofin duniya a gobe lahadi za a fafata wasan karshe ta gasar tsakanin kasashen faransa da croatia wacce ta kasance kasa mafi karancin yawan jama'a da ta taba kaiwa wasan karshe ta cin kofin duniya hukumar kwallon duniya wato fifa ta ce ita bata san wani shugaba na hukumar kwallon najeriya ba idan ba a phoenix ba shugaban fifa din gianni infantino ya ce su kam a phoenix ne har yanzu suka sani a matsayin shugaban hukumar a najeriya kuma kasar za ta iya fuskantar matakin dakatarwa muddin aka cire shi ta hanyar hukuncin wata kotun kasar an zaɓi phoenix ne a matsayin shugaban hukumar shekaru hudu da suka gabata a warre bayan soke wani zaben da aka yi wanda ya ayyana chris giwa a matsayin zababben shugaban hukumar tun a wannan lokacin ne giwa ya garzaya kotu inda 'yan kwanakin nan kotun kolin kasar ta yanke hukuncin da ya hambarar da phoenix yayin da shi kuma giwa tuni da ya karbe mulki a shalkatar hukumar Ƙungiyar kwallon ƙafar Chelsea ta Ingila ta bayyana tsohon kocin Napoli Maurizio Sarri a zaman sabon mai horar da 'yan wasanta bayan da ta raba gari da kocin ta antonio conte sarri dan shekaru 59 da haihuwa ya rataba hannu a kwanta ragin shekaru uku a kungiyar ta chelsea haka ma chelsea din ta kammala daukan dan wasan kungiyar ta napoli jorginho bayan da manchester city ta janye daga matsayar da suka yi na sayan dan wasan akan kuɗi fan miliyan 50 a fagen wasan tennis kuma 'yar kasar jamus angelique kaba ta sami lashe babbar gasar tennis ta wimbledon open karon farko a tarihi bayan da ta yi galaba a kan 'yar kasar amurka serena williams wacce ta taba lashe gasar har sau bakwai a wasan karshe ta gasar ta bana a bangaren maza kuma novak yakovic ya sami kaiwa wasan karshe ta gasar ta wimbledon bayan da ya doke rafael nadal a wasan kusa da ta karshe da suka kammala a yau bayan da aka ɗage buga ta a jiya wannan ne karawa ta 52 da gwarzayen biyu suka yi adadin da ya fi kowace karawa tsakanin mutane biyu a tarihin gasar Djokovic zai buga wasan na ƙarshe ne da Kevin Anderson a gobe Lahadi. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. A gai da Murtala, da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Gobe Lahadi shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin bayan ya kashe gwiwar abokan ƙawancen Amurka da suka hada da Birtaniya a taron ƙungiyar tsaro ta NATO da aka gudana a Brussels. Trump ya zargi kasashen turai da fanɗarewa ya kuma bayyana cewa mai yiwuwa Amurka ta janye daga ƙungiyar tsaron ta NATO idan ba su ƙara yawan kuɗaɗen da suke kashewa akan harkokin tsaro ba Akalla mutane shida aka kashe da suka hada da maharan a waɗansu tagwayen hare-hare da aka kai yau Asabar kusa da fada shugaban ƙasar Somalia da ke Mogadishu bisa ga cewar shaidu. Shaidu sun ce wata mota da ke dankare da nakiya ta zo a guje ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa kusa da wurin da ake shakatawa da ake kira Peace Garden. Daga nan aka yi musayar wuta tsakanin 'yan bindigar da jami'an tsaro. Shugaban ƙasar Eritrea ya isa Habasha a wani mataki na kawo ƙarshen jan daga da aka yi da sojoji na tsawon shekaru 20 tsakanin ƙasashen. Esiyak afuwarki zai yi kwana uku a ƙasa Habasha inda zai buɗe ofishin jakadancin ƙasar Eritrea a Addis Ababa ranar Litinin ya kuma ziyarci waɗansu masana'antu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce cikin mutunci ya sake jaddada matsayin Amurka kan tsaron kan iyaka a duk ganawarsa da shugabannin kasar Mexico yayin ziyarar da suka kai birnin Mexico inda suka gana da shugaban kasar mai ci da kuma shugaba mai jiran gado. Masu mu da wannan maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Giras Alher Abdu da ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Lahashi kuma nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.